Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a tashar VOA Africa biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niyya murya arewa. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwa a yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi don ganin ta sake daƙila cutar shan inna ƙasar baki ɗaya. Haka kuma Najeriya za ta kammala kwashe alhazanta zuwa ƙasa mai tsarki kafin cikar wa'adin da ƙasar Saudiya ta bayar. sai kuma wasu ra'ayoyin da kuka turo mana haka kuma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba wanda usman ahmad kabara zai gabatar muna kuma ɗauke da sharhin jaridun ghana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran dan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya sake garan bawul ma kwamitin yakin neman su jiya laraba ƙasa da watanni uku da suka rage amurkawa su zaɓi sabon mai karɓar ragama a fadar white house a watan janairu trump ya ɗau stephen biden wani babban jami'i a kafar labarai ta masu ra'ayin riƙau da ke yanar intanet wanda ake kira breitbart a matsayin babban jami'in kwamitin yaƙin neman zabensa sannan ya ɗaukaka ƙwararriya a fannin ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kellyanne kawai zuwa matsayin manajar yaƙin neman zaben kwamitin yaƙin neman zaben trump ya ce aikin banin ya haɗa da kula da ma'aikata da kuma wasu manyan tsare-tsaren kamfe ɗin a yayin da ita kuma conway za ta mai da hankali ne kan aikawa da saƙonni da kuma tafiye-tafiye da trump lokacin kamfe a garin cleveland na ohio inda aka yi babban taron ƙasa na jam'iyyar republican a watan yuli mai kalubalantar trump a ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta ce matakin baya-bayan nan da trump ya ɗauka ba zai canza shi kansa trump ɗin ba sabon mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya na sudan ta kudu taban dangai ya ce ƙasar na cikin abin da ya kira kwanciyar hankali da kuma lumana kuma tana cikin ci gaba da sauye-sauye bayan tashe-tashen hankulan da suka auku a juba babban birnin kasar wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 300 a watan jiya dangi ya yi magana da 'yan jarida a birnin nairobi jiya laraba yayin da ya je don ganawa da shugaba uhuru kenyatta ya zargi 'yan jarida da ba da rahotannin karya cewa an ci gaba da yaƙi a juba da sauran wurare an cimma wata yarjejeniya kwance ɗamara hakan nan a juba tun bayan tashin hankalin da aka yi a watan yuni to amma an yi ta samun rahotannin fadace-fadace a yankin equatoria da kuma yankin da ke cikin tsohuwar jihar baha al-gazai ta yamma tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba salwa da masu goyon bayan mai adawa da shi rick machar to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc babban jami'i na biyu a ofishin jakadancin koriya ta arewa a london ya bauɗe zuwa koriya ta kudu a cewar ma'aikatar haɗin kai ta koriya ta kudin tai yong ho ya isa seoul babban birnin koriya ta kudu da shi da iyalinsa a cewar mai magana da yawan ma'aikatar jong yong a halin yanzu gwamnati na kare su in ji yon a wani taron manema labarai yon ya ce tai ya gaya ma jami'an koriya ta kudu cewa ya gudu ne saboda kyamar gwamnatin shugaban koriya ta arewa kim jong-un da sha'awar tsarin demokaradiyyar koriya ta kudu da kuma dai damuwa game da makomar 'ya'yansa an yi imanin cewa tai ya yi aikin tsawon shekaru goma a ofishin jakadancin koriya ta arewa da ke london inda aikinsa ne inganta mutuncin koriya ta arewar wadda ta sha caccaka saboda shirinta nukiliya da kuma batun 'yancin dan adam an yi imanin cewa tai ne jami'in diplomasiyyar koriya ta arewa mafi girma da ya taba canza sheka zuwa koriya ta kudu jami'in gwamnatin koriya ta arewa mafi girma da ya taba canza sheka zuwa koriya ta kudu shine huang jang wani babban jami'in jam'iyyar ma'aikata mai mulki wanda ya nemi ka a koriya ta kudin a shekara 1997 labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla a babban birnin tarayyar Najeriya Nasir Adamu El Hikaya ya yi kuma na rahoton haɓasan da gwamnatin Najeriya ke yi domin ganin ta tsaya kan matsayinta na ban kwana da cutar shan 'yanna, Ga Nasir ɗin da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. We will intensify in the first round immunization in the four affected local governments and then after that we move to five. A zagaye na farko mun dukufa ga rigakafi a kananan hukumi hudu na jihar Borno da aka gano wasu suna da yara masu cutar shan inna. Sannan sai muka shiga jihohi biyar na yankin arewa maso gabas. Yanzu kuma zamu mu fara rigakafi a jihohi goma sha takwas. Ministan lafiyar Najeriya Dr. Isaac Adewale ke magana a taron sanar da ɗaukar matakin rigakafi a dukkan jihohin arewa in ka ɗebe jihar Kwara. It is estimated that we need about 300 million doses and uh, globally we cannot Adewale ya ce Najeriya na bukatar allurar rigakafin miliyan 300 kuma zuwa yanzu za a iya samun miliyan 100 da za su wadaci zagaye na farko a rigakafin. Hajiya Binta Adamu Bello ita ce babbar sakatariyar ma'aikatar lafiyar ta Najeriya. Ta yi karin bayani kan wannan shirin da ya biyo bayan gano cutar shan inna a wasu kananan hukumomi da ke jihar Borno musamman ma Goza da fitinar Boko Haram ta dakile wa dukkan yara rigakafin. Bayan wannan kuma za a shiga yi ma dukka ƙasa baki ɗaya wannan rigakafi na kwayan magani da allurai saboda a tabbatar da cewa wannan larura ta shigo shigo cikin ƙasa ta yadu ba miliyan uku da ake nema kuma dama akwai ƙasa tana da su a ajiye da za su kai za mu yi wannan rawun na ɗaya round na biyu har zuwa round na uku kuma yanzu muna ta nema a ƙasashen duniya duk inda suke muna nan mun sa abin nan muna bincike duk inda suke da su a ƙasashe ko na kusa da mu ko na nesa da mu za mu nemo mu kawo Najeriya. A dama an tsara Najeriya zuwa baɗi watan Yuli za a sanar da cewa ta tsira daga wannan ciwo na shan ina. Shin da faruwar wannan al'amari har yanzu akwai ƙwarin gwiwar ci gaba da wannan ko sai an sake ake sabon akwai mana an ce za a samu a watan yuli a kila abin da muka samu dan koma bayan da muka samu mai biya ya ƙara ɗaukar muku yan watanni kawai amma dai muna kan hanya a can jihar adamawa kuwa wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya jaddada wannan batu na ministan kiwon lafiya akan yadda za a kakkaɓe wannan cutar a najeriya daukan wannan mataki ma dai ya ko biyo bayan bular kwayar cutar shan inna ne wato polio a wani sansanin yan gudun hijira da ke jihar borno batun da ya sa hukumomin kiwon lafiya da kuma hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ne masu ma aiki kafi a sansanin yan gudun hijira da ke jihar adamawa ko da yake kawo yanzu ba samu rahoton bular wani annoba ba to amma kuma hukumomi a jihar su ma dukufa ne wajen duba lafiyar yan gudun hijiran yayin da a bangare guda yan gudun hijiran ma ke cikin kwanciyar hankali da yake bai na matakan da suka dauka yanzu babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ne ma hukumar da ke kula da sansanonin gudun hijira wanda ma shi ke kula da jiyon alama da taraba sa'ad bello ya ce tuni masu gudanar da aikin rigakafi a waɗannan sansani. kamar yadda ka sani ne masana eh, harkar lafiyar lafiya sun nuna mana cewa sau da yawa mutane da ba a masu rigakafi ba su suka fi kamuwa da wannan cuta saboda haka tun farko mu muka ɗauki matakai duk wani ba ko mutumin da ya fito daga ko kamarun ya shigo ko daga inda yake a bayan da aka karbi wurarensu daga hannayen boko haram farko abin da za a mai in ya shigo sansani shi ne a mai wannan rigakafi kuma yara ƙanana ana ci gaba su da wa'annan rigakafi har duk lokacin da ake wa saurawa da suke cikin gari kamo a nan adama ban tsammani za mu samu irin wannan matsala da aka samu a borno ba gwamnatocin jihohi kamata taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa sansanin 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya raba da gidaje a gaida ibrahim abdulaziz kafin mu je ga rahotonmu na gaba sai a shakata da wannan wakar To madalla a gaida abdumin Jibir. Shugaban tawagar gwamnatin Najeriya aikin hajin bana, Alhaji Hayya Abubakar, ya ce Najeriya za ta kammala kwashe alhazanta kafin cikar wa'adin da ƙasar Saudiya ta bayar. Ga Mustapha Nasiru Batsari da karin bayani. Shugaban tawagar gwamnatin Najeriya a aikin hajjin bana, SNP Alhaji Hayya Abubakar ya ba da tabbacin cewa Najeriya za ta kammala kwashe alhazanta kimanin dubu saba'in da biyar kafin cikar lokacin da Saudiya ta keɓe domin kammala kwashe alhazan. SNP Alhaji Yahya Abubakar wanda yake zantawa da manema labarai a filin jirgin sama na Mina. ya ce ba su da shakku akan shirin da suka yi na tabbatar da ganin aikin kwashe alhazan ya gudana cikin nasara kamar yadda ya yi ƙarin bayani. cewa lalle za hudu ga wata na septemba lokacin za a rufe eh, eh, jirgin sama kofan jirgin sama na madina da na jidda salo ya ka an soma yanzu insha nan da eh, yau muna sha bakwai ga wata duk alhazai mana yadda aka yi tsari ne insha Allah za samu su tashi kawowa yanzu dai kimanin alhazan najeriya dubu ashirin da hudu ne suka isa kasar ta saudiya inda shugabanni ke ci gaba da janyo hankalinsu akan kiyaye dokokin kasar saudiya sau da kafa kamar yadda amirul hajjin ya yi karin bayani da kuma gargadi cewa su lura da dokokin wancan kasa inda ce su zauna su zauna inda ce su tashi su tashi to akan haka ne za a samu gudanar da al'amuri daban-daban a kowane lokaci kuma na fata irin dokan da suka kafa musamman ta wannan shekara kada ba ba ba yadda ya shigo da goro ba goro ne shi ba yadda ya shigo da goro a cikin wancan kasan ba don ba mun tuna ma alazai cewa wannan doka ne wanda suka kawo wannan shekara kuma hakki ne akan mu mu bi doka Amiru Lajin jihar Niger General Idris Garba mai murabus ya ce suna da kwarin gwiwa akan alhazan bisa la'akari da irin hudubar da suka samu saboda haka mu mun tabbata za su ji sun ji abin da muka faɗa kuma za su yi don ibada za su duk da wannan dai shugaban karamar hukumar Rijau Honorable Bello Bako ya ce akwai matukar buƙatar sanya idanu sosai ga alhazan bisa la'akari da yadda dokokin Saudiya suka sha bamban da na Najeriya. Dokokinmu na Najeriya sun sama dokokin ƙasar Saudi Arabia don haka inda alhaji yake abinda ake so gare shi ya kare martaban karamar hukumar shi ya kare mutuncin jihashi shi ya kare mutuncin wannan ƙasa tamu sadda suka zama nagari mu abin farin ciki a gare mu a nan jihar Niger dai da yammacin laraban nan ne jirgin farko ya tashi da maniyata ɗari uku daga cikin kimanin alhazai dubu uku da ɗari biyar na jihar Niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya A gai da Mustapha, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha uku na dare. Ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata in ba a manta ba, mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Malam Isiyaku Adamu Gombe, shugaban kungiyar makafi ta Najeriya, wanda ya samu tahowa daga cikin shirin nan da ake na bunƙasa matasa da koyar da su shugabanci da kuma sana'o'i, wanda suka taho nan Amurka shirin da ake kira Yali. inda muka faro hira da shi a matsayinsa na mai bukata ta musamman domin kuwa ba shi da idon da yake iya gani amma kuma yana da digirin farko yana da na biyu sannan kuma yana koyarwa a jami'a a can Najeriya. Ya tsaya da bayanin cewa mutanenmu na kasashen Afirka su ne ke sa mutane suna yin barar domin kuwa suna kashe musu zuciya ta hanyar basu kwabo da ɗari ba tare da basu abin sana'a ba. inda ya ce in ma mai nakasa ya nemi wata sana'ar da zai yi sai a dinga ganin kamar ya wuce gona da iri bai tsaya matsayin da Allah ya ajiye shi ba na bara a siyasance na san kuna ta fafutukar ya za a yi da maganar dokar da za ta tsare muku mutunci da gata taku da makamantan irin wannan political science kai wato harkar kimiyyar siyasa ka karanta har ma da karin tattalin arziki a kai ta ina kake ga gwamnati ke bada gudunmawarta tana bayarwa ko ba ta bayarwa na farko muna da gwamnatocin matakai uku a Najeriya. Mm-hmm. Akwai gwamnatin tarayya, akwai na jiha, akwai kuma na karamar hukuma. Mm-hmm. Har da Allah lokacin da muka taso, misali lokacin da ce maka an kai ni makarantar makafi a Bauchi. A gwamnatocin ƙananan hukumomi su suke zuwa ha gida su ɗauke mu su kai mu makaranta in an bada hutu kuma su dawo da mu har suna ba mu dan abun da ake kira allowance. A gwamnatance kenan. Eh a gwamnatance. A wancan lokaci. Wanda suke dan bada ɗan wasu kuɗaɗe wanda muke sayan wasu kayayyaki a mm. makaranta. To kusan dai iyayenmu sai dai abun da ake bukata kawai su ba su amince a tura mu makarantar kusan gwamnati na karamar hukuma su suke mana ɗawainiya. A lokacin A mataki na jiha kuma su gwamnatin jiha su suke rike da makaranta. To amma a yanzu kowa ya sani ƙasa abubuwa ta lalace. Kusan ƙananan hukumomi ba su da komai ba su da kowa kamar da muka sani an yashe su kusan ba su da yanci a abunda 1999 constitution ya ba su bai ba su wani karfi ba an riga da an maida su kusan na je kana yi ka. Hmm. To saboda haka duk wannan abubuwan yanzu ya kau. Muna da hmm. makati da yawa wanda suke makaranta yanzu kusan ko su je su yi bara su biya kuɗin makaranta ko kuma wasu bayan Allah su ɗauki nauyin su ko kuma iyayen su biya musu kuɗin makaranta wannan babu. Hmm. Makarantun da muke da su wa'annan kusan ba a rike su yadda ya kamata kusan suna nan ne dai kawai kusan kamar za a ce wasu guraren matsugunin yan gudun hijira mm. wanda ake ajiye da wa'annan mutane babu wani kulawa na musamman wanda ake yi mm. kuma ita gwamnatin tarayya duk tsare-tsaren da take yi ni dai a sani na ina cikin harkar na kasan nan yau sama da shekara ashirin ban san wani shiri na musamman da gwamnatin tarayya ta yi domin na kasassu a Najeriya ba mm. tun da aka kirkiri kasar mu har zuwa yanzu ko yaushe ana yunkuri za a yi to amma ba a yi misali a dubu biyu da uku an kai dokan mu an an sa mata hannu ta tsallake a majalisa amma uba sun je iya sa mata hannu a dubu biyu da goma mm. an sake sa mata majalisa sun sake mm. amincewa shi Goodluck iya sa hannu a dubu biyu da sha hudu an sake shi ma sa mata hannu to yanzu sana majalisa wannan doka ita ne za ta bada dama wa nakasassu mu samu aiki da ilimi da kiwon lafiya da kuma a yi gine-gine da kowa zai iya shiga ba tare da ya walakanta ko kuma an tauye masa hakkinsa ba so ga duka wannan yau a Najeriya ko ɗaya a ciki ba a kaddamar ba ba mu da wani doka na musamman wanda yake kare nakasassu su wajen aiki kullum ana iba za ka ji an ce za a yi mutane dubu goma za a yi mutane dubu ashirin amma babu wani kulawa na musamman ce to kashi nawa za ba wannan kasasu wannan daga gwamnatin tarayya har nan karamar kuma ba a irin wannan. Akwai abubuwan da al'umma suke wanda baya muku daɗi? Abubuwa da dama suna nan da yawa. Bani misalin wasu. Musamman a harce mm. ka ji an ce ko makaho ne ya laluma ko jiya ne ina jin wani gidan rediyo mm. ana hira da wani shugaban PDP yake cewa wai ko makaho ne ya laluma sun cewa sun yi aiki. Wato ko eh. na kasa mutane su sani ba wanda ya je saya ta kasuwa kuma ba wanda yake da da tabbacin cewa ya tsira ko kuma yan uwansa sun tsira daga cikin wannan abu haka ko ba haka bane haka mutane a wajen maganan su da wajen ayyukan su ya kamata su taimaka su daina irin wa'annan kalmomin domin duk da cewa mun girma mun ga ana yi to amma ba hujja bane kan cewa tunda ka samu ana faɗa shikenan sai ka ci gaba da hmm. faɗa ai abubuwa da dama mun tashi mun ga ana yi amma an hmm. fahimci ba su da kyau kuma an watsar da su kai ne shugaban kungiyar makafi a Najeriya me kake yi kai akan kanka dangane al'amura sun canza ba irin na iyaye da kakanni kullun ka hau ka maimaita abin da wani ya ba na farko kokari tun da mu karbi wannan gwamnati ko mm. kuma shugabancin kungiyar makafi mm. na farko daman babban burinmu shine mu ga cewa mun zamanto muna yi wa makafi aiki a madadinsu tsakaninsu da kungiyoyi da kuma gwamnati da kuma su makafin mu ga cewa me za su yi domin su dogara da kansu a bangare na farko su makafi kullum muna jawo hankalinsu kuma muna nema musu damamaki domin su samu su samu ilimi su tafi makaranta misali a wannan kungiya zan iya tunawa wannan kungiya ita ne ta jagoranci tattaunawan da aka yi da kamfanin MTN yanzu wanda duk wani makaho da yake makaranta kamar jami'a da sauran manya-manyan makarantu in dai yana samun abin da ake kira tutu to akalla yana samun zai dinga samun naira dubu ɗari biyu har ya gama karatunsa wanda wannan yana taimakawa mutanen mu kwarai da gaske wajen eh. gudanar da harkan ilimin su tallafi kenan eh tallafi hmm. na biyu kuma na san lokacin da na zo ko wata uku ban yi ba na jagoranci tattaunawa da muka yi da kamfanin Chevron Nigeria wato kamfanin mai hmm. wanda yanzu haka muna da computer training center wanda muka bude yawwa domin fahimci cewa bayan makaho ya ilimi abin da ya kamata a bashi shine a koya masa yadda zai sarrafa na'ura mai kwakwalwa to ai kuma baya ganin allon ya za a yi amfani da ita to mu ba ruwanmu da allon ai namu magana ta akwai muna sa mata wani software wanda ana kiran shi screen reader mm. ko kuma shi yake karanta abin da yake kan allon mm-hmm. eh, eh idan muka saka wannan duk eh. abin da ka daddana zai gaya maka eh don waya yau na kaman waya eh kaman na kira ka sai ka ce a ka bara barka da warhaka ce a malam isyaku in na kira Salisu ma haka dukkan wanda na kira daga daga zai cewa ne yawwa domin wayan tana eh, magana haka su fara kwamfutan tana magana to mm. daga mun kafa irin wannan mm. a sakatariyar mu a Lagos wanda kuma muna koyar da makafi tsarin yadda za su karfafa kansu wajen mm. hanyar na'ura mai kwarar domin su samu aiki mai inganci mm. a ko ina suke suke bukata mataki na ku kuma kamar ni abin da yanzu kokarin yi shine muna kokari mu yi wani babban taro a Kaduna in Allah ya yarda cikin wannan shekara ko kuma farkon shekara mai zuwa abin da muke kira Northern Summit on Street Begging kaman za mu yi tattauna mm. a maganan barace-barace a arewa domin abin da kullum mutane suke gani cewa shine za a sa doka a hana bara mu kuma abin mm. da muke fata cewa shine ba doka bane zai hana bara 嗯。 a samo mafita shine babba ba wai doka dokawa to yawwa me ya kawo baran nan kuma me za a yi wa mabaratan nan domin su daina wannan baran eh. muna ga cewa shine mafita kuma shine masalaha. Hmm. to muna so mu tattara gwamnatocin arewa ga baki daya da hmm. kuma masana da kuma su masu hannu da shuni su zo su zanna su fahimci abin da ya kamata a yi kuma a zuba tsari a ce nan da shekara kaza ga abin da ake so a yi mabarata oh, wato a saka wata manufa a gaba a yau a saka wata manufa a gaba wanda za a bi ta tiryan tiryan har a yi wannan maganin barin zuwa lokaci wanda aka kayyade ba wai lokaci ɗaya kawai a zo a ce za a eh, na mutane ba. Eh, to amma bulalata za ta dawo kanku yanzu yanzu nan. Eh. makafi ko guragu ko kuturu wanda bai hannun shi yake da wannan matsalar ko ko mm. wanda yake da wata nakasa da ko ya yi hatsari ne an cire mushi kafa ko makamancin haka da duk masu nakasa mutanen gari suna kukan cewa kun cika nacin son ku yi bara ba kwa son ku yi sana'o'i da gaske ne menene gaskiyar wannan yau muna son mu ji a bakin shugaban makafin Najeriya wannan ba gaskiya bane al'umma su suka bada daman ayi bara shi yasa ayi bara me yasa makahon me yasa makahon Berbe ko makahon Yamuri baya bara saboda al'umman sa bata bada daman yayi bara ba hmm. amma mu a arewa saboda an daure bara gindi maimakon a dauki naira dubu goma a baka ka je kai sana'a an mace a ce ga naira hamsin kawo naira arba'in da biyar mm. ko kuma ga naira ɗari kawo naira casa'in ko kuma mm. je ka nemo ɗan uwanka ka raba saboda mm. al'umma ne suka ɗaure gindin yin bara kuma su suka providing din muhallin yin bara din idan har al'umma ta ɗauki mataki na gaske na fi sabilillahi to za a daina bara ai ba mu bane ka daina kasu wasu al'umma suna da nakasassu eh haka ne amma malam na gombe wasu sun ce har gidaje ne da mabaratan nan ah, gidaje da mabarata ni dai ina ina aiki da mutanen nan kuma ina tafiya da su ba za ka rasa wanda ya gida ɗaya biyu ko kuma yake rufa kansa asiri yake zanda a ciki ba hmm. amma ba wai zaka ce wai yayi kuɗin da mutane suke faɗa ba shaci faɗi kenan yawa shaci faɗi ne kawai mutane yanzu idan ka titse mutum kace ya je gwada maka mabaracin da yake da gida ko yake da motoci wallahi ba zai kai ka ba amma za a yi ta faɗa hmm. tun tashi na ina ji hmm. a ni mai fara yana zuwa yana wucewa tun ina karami sai ce ai wannan makawon da kake ganin sa kuɗi yake da shi a gindin filons an samu kuɗi bayan ya mutu aka ce an samu kuɗi sama da dubu ɗari uku a wancan lokacin ma a wancan lokacin ba gaskiya bane in ce mutum ya kai ka wallahi ba zai kai ka ba saboda eh. duk shashi faɗi ne kawai sai kuma mako mai zuwa za a ji ci gaban wannan hira ta Isiyaku wanda a yanzu haka yake nan Amurka a shirin yali shirin koyar da matasa shugabanci da sana'o'i domin dogara da kai wanda kuma shine shugaban kungiyar makafi ta Najeriya. A madadin shi bakon namu sai kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sauti. Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. a gaida na kabara yanzu kuma sai sharhin jaridun Ghana. za fara shirin jirgin ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaita cewa hukumar zaɓe ta tabbatar da wasu gyare-gyare akan harkokin zaɓen ƙasar don ganin an yi zaɓen wannan shekarar 2016 cikin gaskiya da adalci in ji shugaban hukumar zaɓe mrs charlotte osai jaridar ta ce a zaɓen wannan shekarar bayan an bayyana sakamakon zaɓe za a kafa manyan majiki a wurare da dama don jama'a da ke unguwanni su ga sakamakon zaɓen a inda suke mrs osai ta bayyana wannan labari ne a wurin taro da hukumar ta shirya wa addinai ta ce hukumar ta himmantu wurin gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali jaridar daily graphic ta ce sheikh awal lari yana cikin mahalartan taron kuma ya nuna damuwansa akan wasu kalamai marasa daɗi da wasu suke yi akan zaɓen sa'annan ya ƙara da cewa wayannan kalamai za su iya yin mummunan tasiri akan zaɓen da zaman lafiyan ƙasar da bin doka da oda sai kuma jaridar ganin Times wacce ita kuma ta rawaito gargaɗi da gwamnati ta yi wa masu riƙe da makamai da ba izini da cewa ta yi musu afuwa nan da kwanaki 32 su kawo makaman don kansu ga 'yan sanda ko kuma su huskanci doka. Jaridar ta ce ministan harkokin cikin gida Prosper Douglas Bani shi ne bayyana wannan labarin a wurin taron 'yan jarida inda yake cewa idan lokaci da gwamnati ta bayar na wannan afuwa ya ƙare ko shakka babu za a fito da kwararren matakai na farautan wa'annan makaman jaridar ganin ta ce mr bani ya kara da cewa akwai bindigogi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wanda ke hannun fararen hula da ba su da izinin rike bindigogin kuma hakan na yin barazana ga zaman lafiyan kasar. ita kuwa jaridar delegate ta yi kano labarai ne mai cewa an kama 'yan damfaran zinari Jarida ta ci gaba da cewa mutane hudu cikin mutane shida da ake musu tuhuma da damfaran wani dan kasuwa dan asalin dubai nizar naji muhammad alasaf kuma babban manaja na rukunin kamfanonin quebec tex da ke dubai Jarida ta ci gaba da ba da labari tana cewa wayannan mutane sun yaudari shi wannan dan kasuwan ne cewa suna da zinari da sa ya kai dala 325 bayan ya iso kasar ghana sai suka sayar mai wani abu daban a maimakon zinarin jaridar daily ta ce 'yan sanda dai suna nan suna neman sauran mutane biyu da suka rage waɗanda suka hada da emmanuel kwasi duce da kuma samuel kofi grand conto dukkaninsu 'yan kasuwa idan muka leka jaridar da chronicle mu ga ta bugo hulicin mataimakin dan takarar jam'iyyar adawa ta npp dr muhammad bawumiya inda yake kwatanta takin yakin neman zaɓe na jam'iyyar ndc mai mulki da take amfani da shi kyautata rayuwa da inganta ghana a matsayin yaudara saboda babu wani abin kirki da wannan gwamnatin ndc ta kawo wa 'yan ghana sai kuncin rayuwa mai tsanani jaridar ta ce dr baumiya ya ce bai dace ba ndc ta rika amfani da wa'annan kalaman saboda sun saba wa ayyukanta jaridar da chronicle ta ce da yake ci gaba da bayaninsa mai dafa wa ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya baya dr bawumiya ya ce a taron kaddamar da yakin neman zaɓe da jam'iyyar ndc mai mulki ta yi a ƙarshen makon jiya gwamnati da ta yi ikirarin kyautata rayuwar mutanen ƙasar alhali kuwa ayyukanta ba su nuna hakan da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na rana. a gai da baba ya yakubu makeri ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana assalamu alaikum gidan rediyo amurka suna na gambo barau fatasku daga tsohuwar kasuwa garin fatasku a yau ina so na yi sako na na godiya da kuma jinjina da mai girma gwamna a bisa dawo mana da ciyaman mu da ya yi alhaji muhammad musa fataskun wadda kowa yake kauna yake muradi gaskiya mu an kyauta mana saboda mutum ne mai kokari wallahi a ɗan hawansa wata shidan nan ya canja man alkimlar garin fataskum to irin wayannan shugabanni su ake so a ta maimaitawa saboda masu kishi ne da cigaba. gaba. Assalamu alaikum biyu hausa sunana muhammad sani da barrani mai shegulu ka new york state dan allah biyu ina neman taimako ko sannan da zuwa ga mai martaba sarkin musulmi sa'adu abubakar na uku dan allah muna fatar su mun talakawan shi kuma masu shugaban wanda yake shugaba a gare su don allah da su san irin shawarar da kamata su ba shugaban ƙasa kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma ga ibrahim ya ba mu takaitattun labaran duniya to a takaice ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya sake yin garan bawul ma kwamitin yaƙin neman zaben su jiya laraba ƙasa da watanni uku da suka rage amurkawa su zaɓi sabon mai karɓar ragama a fadar white house a watan janairu brenna rolling ta jagoranci tawagar amurka wajen ciye-ciyen lambobin yabo sosai irinsa na farko a tseren mita 100 na mata da daren jiya laraba bayan ita da sauran amurka biyu a gasar suka ci lambobi uku mafiya girma dab da ƙarshen gasar a daren jiya larabar rollins ta fara burgewa fiye da kowa a gasar har ta kai ga isa iyaka cikin daƙiƙoƙi 12.48 ta bar sauran abokan tseranta niya ali da christy kaslin can baya da daƙiƙoƙi 12.59 da kuma daƙiƙoƙi 12.66 wato 61 inda suka ci lambobin yabon uku bayan gasar tseren rollins ta bayyana dangantakarta da sauran matan biyu da eh, amurka da cewa 'yan uwanta ne to madalla masu mu a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗaukewar na sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya tana gabatarwa sai salaman abu wanda ya haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau malam zubairu ni sarfil hashin gumel ke cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum